Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne sarfi hashin gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi. A yau ranar Alhamis 17 ga watan Maris na shekarar 2022. cikin shirin za ku ji cewa 'yan bindiga sun kai farmaki kan wata mota fasinja tare da halaka gwammai daga cikinsu a jamhuriyar Nijar. Haka kuma za mu ji yadda ake ci gaba da samun tashin farashin man fetur da sauran kayayyakin masarufi da kuma abin da ya haddasa hakan. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaimu bar mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin jaridun ƙasar Ghana amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Joe Biden ya amsa roƙon taimako na ƙasar Ukraine jiya Laraba da wani kunshin taimako na dala miliyan 800 wanda ya haɗa da makamai da kayan kariya. Amsar da ta gaza a cika bukatar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya nema na hanyar jirage shawagi a sararin samaniyan kasar yayin da kasar ke fuskantar ci gaba da kai hare-hare daga rasha amma kuma biden ya kara zafafa yakin cacar baki tsakaninsa da shugaban rasha vladimir putin na tsammanin shi ma mai laifin yaki ne in ji biden yayin da yake magana da 'yan jarida a wani taro da aka yi jiya ce dai bai yi wani ƙarin bayani ba ya wuce kawai da yake mayar da martani kakakin fada kremlin dmitry peskov ya shaida kamfanin dillancin labarai na tas cewa jawabin na biden ba abu ne da za a yadda da shi ba kuma ba za a yafe ba putin ya kaddamar da mamayar ukraine makonni uku da suka gabata na dakaransa sun kai hari asibitoci makarantu da gidaje zaleski ya ce kimanin yara ɗari ne aka kashe a wannan kazamin harin Lokaci na ƙarshe da dangantakar ƙasashen Amurka da Pakistan ta yi sanyi shine a farkon shekarun 1990 bayan da sojojin soviet suka fice daga kasar afghanistan kuma amurka ba ta bukatar goyon bayan pakistan da kuma bayanan sirri na yankin biyo bayan janyewa amurka daga afghanistan a shekarar da ta gabata bayan shafa shekaru ashirin ana gubza ga zamin yaƙi da ya tilasta wa kasashen yin aiki kafaɗa da kafaɗa washington da islamabad sun sake nuna ta kansu da juna kan manyan batutuwa michael kugelman masani ne a cibiyar wilson ya shaida boa cewa afghanistan ta daɗe da zama wani madubi wanda washington ke kallon dangantakarta da islamabad ga pakistan ƙasa mai makaman nukiliya da ke da mutane sama da miliyan 225 samun dangantaka ta kudda kudda manyan ƙasashen duniya masu karfin fada a jiyana da muhimmanci domin ta samu daidaito da babbar makiyarta indiya akalla ta fannin soji da sauƙaƙa matsalolin tattalin arzikinta na cikin gida. Tun daga farkon yakin Afghanistan zuwa kammala shi a shekarar 2021, Amurka ta sadaukar da sama da dala biliyan 32.5 na taimakon farar hula da na soja ga Afghanistan a cewar ofishin jakadancin Amurka a Pakistan. an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda 'yan bindiga suka afka wata motar jigila mai ɗauke da fasinjoji sama da arba'in akan hanyar su ta zuwa birnin Yamai bayan da suka fito daga birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. lamarin ya faru ne da rana wata motar jigilar kamfanin stm a wani wurin da ke a tazarar kilomita biyar da tashar bincike kan iyakar nijar da burkina faso wato a tsakanin ƙauyen fono da ƙauyen zelange na biyu a gundumar tera motar kilar bas mai dauke da fasinjoji 43 ta fito ne daga birnin wagadugu su har da 'yan sanda uku da ke shirin komawa gida bayan kammala aikin mako-mako a tashar binciken iyaka rahotanni sun yi nuni da cewa 'yan bindigar sun kona motar sannan sun karkashe mutanen da ke cikinta banda wasu mata uku da suka tsira da ransu yayin da ɗaya daga cikin 'yan sandan uku ya ji mummunan rauni magajin garin tera hamma mamudu ya tabbatar da faruwar wannan al'amari ko da yake ya ce ba shi da masaniya game da zahirin adadin mutanen da suka rasu a sanadiyar wannan hari. komisar ya ce mutane goma sha tara aka kashe da bindiga Eh, biyar sun yi rauni cikin biyu su stm da ya yi to burkina yana zuwa ya shiga niger kamar kilomitar biyar zuwa takwas ne wurin da aka samu hazarin haka kuma maharan sun kona wata mota kirar telem wato trailer da ne aka kwashe gawakin waɗannan mutane inda aka ajiye su a ɗakin ajiyar gawa na asibitin tera domin aikin tantancewa kafin a nan gaba a yi jana'izar su ko kuma a damƙa su ga dangin su Wata mota talim da suka sa wuta, mutane biyu suka mutu cikin wannan wuta. Sun kone, kalti ne ta salama. Yanzu dai eh, sojoji sun shiga can da sautar Pompe da lifta kowa da kowa ana na ana kawo su tera. Bari ma muna jikin wuya. Shekaran jiya da dare a wani gari wani komi na ce miss mayan na bacin isa. Can ma aka kashe wani tsoho wajen shekara tamanin Mun leƙa kamfanin jigila na STM domin neman ƙarin bayani a wajen shugabannin kamfanin waɗanda suka gaskantar da faruwar wannan al'amari sai dai ba su bamu izini mu naɗi murya ba. haka kuma mun yi katarin ganin wata kanwar direban da abin ya rutsa da shi ta isa a cibiyar kamfanin na stm cikin shishikar kukan wannan rashi wannan shine karan farko da 'yan bindigar yankin tileberi ke tare motar fasinjoji abinda ke nunin yadda masu ta da kayar baya ke kokarin karkatar da ayyukansu wajen huce takaici a kan fararen hula wanda masana sha'anin tsaro ke kallonsa a matsayin wata alamar da ke nunin jami'an tsaro sun fara cin karfin kungiyoyin ta'addancin iyakokin mali nijar da burkina faso misalin yadda a bayan nan suka karkatar da ayyukansu wajen dasa nakiya akan hanyoyi Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sulamu da Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi jiya Laraba cewa takun sakar siyasa a ƙasar Libya ka iya haifar da rashin zaman lafiya ga gwamnatoci biyu masu kama da juna a kasar bidin aka ci gaba da takun saka kan halascin zartawa. Libya za ta iya sake ganin gwamnatoci biyu masu kamanceceniya da juna, kamar yadda shugabar harkokin siyasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Rosemary DiCarlo, ta shaidawa a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan zai iya haifar da rashin zaman lafiya da yiwuwar tashin hankali da kuma yin mummunar illa ga makomar zaɓe. Rikicin siyasa na baya-bayan nan a Libya ya fara ne bayan ɗage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da ranar 24 ga watan Disamba bara kan takaddamar dokokin zaɓe da kuma wanda zai iya zama ɗan takarar shugaban ƙasa. Kusan 'yan ƙasar Libya miliyan uku ne suka yi rajista domin shiga zaben. Bayan ɗage zaben, Majalisar Wakilai ta amince da gyaran kundin tsarin mulkin ƙasar, inda ta buƙaci a naɗa kwamitin binciken kundin tsarin mulkin ƙasar. nan da ranar 24 ga watan Fabrairu mai wakiltar yankuna uku na kasar. Har yanzu dai ba a kafa kwamitin ba. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai da uku ta afku a gabar tekun Fukushima na ƙasar Japan a daren Laraba. Rahotanni sun ce girgizar ƙasar ta afku a zurfin kilomita 60 da misalin ƙarfe 11 da minti 36 na dare agogon yankin. An bayar da rahoton cewa gine-gine da ke nesa da birnin Tokyo sun girgiza. kuma an ba da rahoton cewa miliyoyin mutane da abin ya shafa a yankin ba su da wutar lantarki. Hukumar kula da yanayi ta Japan ta yi gargaɗin afkuwar igiyar ruwa a sassan Miyagi da Fukushima. A watan Maris ɗin shekarar 2011, wannan yankin ya fuskanci mummunar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki tara da kuma igiyar ruwa ta tsunami da ta biyo baya, wadda ta kashe dubban mutane tare da lalata tashar nukiliyar Fukushima. babu wani rahoto a hukumance na barna ko asarar rayuka daga girgizar kasar ta jiya laraba labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a daidai lokacin da kasar rasha ke ci gaba da mamayan makwabciyar ta ukraine a nan amurka da sauran kasashen duniya ana ci gaba da fuskantar hawa farashin kayayyaki musamman man fetur na tambayi malam hassan sallau jibiya ɗan najeriya mazaunin amurka ko me kawo haka to mun da mu fara daga nan amurka inda muke zaune hmm. nan dai ka ga ba yaƙi ake ba kuma za ka iya cewa ma ba da direct ake faɗa nan ba da amurka da rasha to amma hauhawar farashin kayayyaki ya yi wani tashin gorin zabi ake cewa irin wanda ma a nan amurka ba ta ganin kaya sun hauhaya irin haka ba nan da shekara arba'in da suka wuce to me kawo haka to kaga dai wanda ya fi damun kowa shine alal misali man motoci da ake zubawa wato fetur to kaga fetur shine ya tashi daga dala ɗaya da wani abu yanzu ya kai dala hudu da wani abu na galan hmm. abin da yake faruwa a harkar man da amurka suke amfani da shi duk da yawancin man da amurka suke sha ko kuma amerika take amfani da shi ba daga rasha ke sau shi ba yau duka abin da take saya wato bai taka karya daga rasha ba to amma saboda shi mai wani abu ne wanda ake saida abin da ake ma global commodity market wato wata kasuwa ce ta duniya hmm. wadda ake kai shi kuma daga can ake raba shi wannan kasuwar duniya ita take cewa kowace ƙasa ga man da za ta kawo kuma ga yadda za a saida shi to yanzu kaga kusan za a ce an cire wanda rasha take kawowa cikin wannan kasuwa to abin da yake faruwa kenan yake shafar duk wasu ƙasashen duniya ma da suke amfani da da man fetur to abin da ya kawo hauhawar farashin shi mai kenan abin da su masana tattalin arziki suke ce ma harkar supply and demand wato harkar kawo abu da neman abu hmm. alal misali wato malam hassan to ya batun sauran kayayyaki ba ma wai mai kaɗai na mota ba mun shiga in ka shiga shago za ka kayan masarufi duk lamura sun sauya sai kai tunanin cewa ai ba kawo su ake daga waje me ke faruwa wato abubuwa ne suka zo suka cakuɗe hatta kayan abinci da kayan sawa da hatta gidajen haya ma'anar amurka sun tashi da wajen kaso kashi takwas a cikin ɗari irin shi ma wani tashi da aka jima ba a ga e, irinsa ba abin da yake faruwa ka san an yi matsalar wannan corona wato kusan za a ce shekarar 2020 ka san ba a je aiki ba masana'antu ba su bude ba da sauransu wato akwai karancin kayan masarufi na duniya baki daya to a wannan shekara ko kuma zuwa karshen shekarar dubu 2021 wato 2021 yawa to sai aka samu abubuwa suka fara dawowa daidai aka fara tafiya aiki aka fara tafiya kasuwa aka fara to wannan ainihin neman kayan da ake yi kuma babu su tun da ba a yi aiki ba ba a yi masana'antu ba su bude ba aka hmm. yi eh, production yadda ya kamata to shi yasa aka shiga wannan karanci na duka da kayan abincin da kayan sawa da shi ne abin da ya faru kuma shi wannan yaƙi shi ba na rasha sai ya zo ya ƙara cakuɗa abubuwan abubuwan suka ƙara tashi Malam Hassan Salaujibiya kenan mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum a nan Amurka. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo kana da bayan ma baka koya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba kana da bayan ma baka koya ni ba kai ka

ni bai kula da ni ba bai bar ni na ji daɗi ba uban za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake yamma baka koya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba kana da bayan ma baka koya ni ba ana zuwa muku ne kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku yi zafafin mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe wato karfe uku da minti na dare yanzu kuma ga mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma. makafi daga wasu kasashen afirka sun halarci taronsu na shekara-shekara a damagaram a watan disamban da ya gabata inda suka tantauna matsalolin da suka shafi na kasassu musamman makafi da nufin zakulo hanyoyin mafita haka kuma kamar yadda aka saba a wannan karan ma tawagogin sun yi addu'o'in zaman lafiya da neman ci gaban kasashe wakiliyar muryar amurka a damagaram tamar abari ta dubi wannan haduwa da ake kira sallar makafin afirka kowace shekara makafin afirka suna gudanar da sallar su ne inda suke haduwa a nan da magaran sallar da ake ce ma sallar makafin afirka suna gudanar da al'adu da sallar tagada irin su kai sanhon hatsi a gidan sarki kokowa da langa na makafi da dai wasanni daban-daban addu'o'i wa kasashensu su kan matsalolin da suke fuskanta sai dai a shekarun baya-bayan nan al'amuran sun canza la'akari da matsalolin tsaro da cutar corona da ke damun kasashen nasu musa muhammad kura shugaban kungiyar makafi ne na jihar kano a najeriya wanda ya halarci wannan sallah ta makafi ta nan da magaran to bana babban abin da ke tafa da mu shine in allah ya so ya yarda mun fara buɗe addu'o'in a kan allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka musamman afirka ta yamma domin muna fama da matsalolin tsaro wanda mun yi imani mun tabbatar mun kuma yaddar wa kanmu da haka addu'a tana ɗaya daga cikin abin da za mu iya yi mu samar wa kanmu da kanmu magani domin taimako ne ma ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ina Allah ya so ya yarda domin shi ya ce ka roƙe shi zai biya maka bukata to in Allah ya so ya yarda zai biya mana bukata kuma za mu samu zaman lafiya a ƙasashen mu daman taro ne na addu'o'i su ne makasudin wannan Ta tahowa mu sai dai kuma ɗan ziyarce-ziyarce da ba a rasawa ziyarar nan kuma shine tunatar da juna halin da ƙasashe suke ciki nahiyar afirka take ciki da mutane su ƙara ƙaimi su miƙe tsaye ga faɗawa allah waɗannan su ne dai abubuwan da muke sa rai za mu gudanar ko muka fara ma gudanarwa manyan ƙalubale da duniya ke fama da su taɓarɓarewar tsaro da cutar corona ko me zai iya cewa akan haka to matsalar coronavirus ina son kira ga al'umma na farko dai su yadda gaskiya akwai ta domin ni da nake bayanin nan sai da na ɗauki alluranta ta ka'ida na rigakafi har sau biyu da ka'ida ta nuna wadda ina so in ɗauki ta ukun wanda ta sabu wanda wannan da ta shigo don haka jama'a su yadda akwai ta kuma su yadda su da kansu za su iya kawar da ita ko su hana yadda za a su ɗauke ta ma'ana su bi dokokinta da ka'idojinta domin su ga an kawar da ita daga cikin jama'a magana kuma ta tsaro wannan abin shi ke ciwo mutane tuwo a ƙwarya idan babu tsaro to ba za mu zauna lafiya ba babu wancan babu wancan babu ni babu kai duk babu zama lafiya ƙasa babu zama lafiya don haka mutanen ƙasa ma babu zama lafiya don haka tsaro shine sama da komai shine gaba da komai shi ya kamata a fara yi ko kuma duk ɗaukan mataki akwai wanda zai yi addu'a irin nasa taimakon kenan da zai iya akan tsaro akwai wanda zai iya taimakawa jami'an tsaro da bayani irin nasa taimakon kenan da zai iya akan tsaro akwai mutanen da in sun roƙi Allah Allah yake amsa addu'arsu domin in kuka haɗu kuku goma kada mutum ya ɗauki cewa shi in yi addu'a Allah zai karba Allah ne ya san addu'an wanda zai karba a cikin ku shine sanadiyar haɗaka a yi addu'a ta ƙasa gabaki ɗaya ko kuma ta Afirka gabaki ɗaya Musa Muhammad ya ci gaba da cewa ba karamin shafar su ta ɓarɓarewar tsaron ya yi ba. To yana shafar mu ta hanyoyin ma'amala da mutane ta hanyoyin ma'amala da ƙasashe ta hanyoyin ma'amala da tattalin arzikin inda muke zaune. Na misali idan da kana sayan abu a irin nawa kudin kamar na najeriya naira hamsin yanzu ya koma naira sittin domin inda ake noman nan tsaro ko kuma in ce 'yan bindiga sun hana a yi noma a fidda wannan kayayyakin gona dole dole ko ana so ko ba a so abinci ya kara tsada to wannan matsalar tsaro ya shafi wannan bayan haka yana iya samar da cewar jama'a su ki yadda da kai ka ki yadda da ni ni in ki yadda da kai matukar ba da can mun san juna ba ne wanda musulmi dan uwan musulmi ne in mun haɗu kamata in yadda da kai kai tsaye to amma yanzu saboda taɓarɓarewar tsaro sai ka yadda da mutum ya cutar da kai kaga tsaron nan duk ya shafe mu ya shafe kuma kowa na kalubale mai yawa fargaba ma sosai tunda in ka fita baka san abin da zaka iskewa ba baka san irin kuma abin da zaka iya haɗuwa da shi baka san kuma abin da zaka gama da shi ba sai da Allah ya yi dan haka fargaba sosai kwarai da gaske. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanan wannan taro na sallar makafin Afirka da ke gudana a kowace shekara. Yanzu a madadin tamar abari da shugabannin makafin Afirka ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na To a gaida Malam Sule yanzu kuma lokacin da ruwan Abbas zai kama mana sharhin jaridan Ghana. Ba a sayar da asibitin masu taɓuwar hankali na birnin Accra ba. Jaridar Daily Graphic wacce ita ce babban jaridar ƙasar Ghana ta rawaito wannan labarin. Jaridar ta ce ministar da ke kula da ma'aikatar kiwon lafiya. Kakuwa Jiman Menu ya faɗa cewa rahotannin da ake yayatawa ta dandalin sada zumurci cewar gwamnati ta sayar da asibitin masu taɓar hankali na Accra ba gaskiya ba ne. Ministan a cikin wani saƙo na Facebook ya mai da martani da rahotannin cewar an sayar da wannan na asibiti ga wani mai zuba jari mai zaman kansa. ya ce maimakon haka kokari ake domin inganta wannan asibiti a cikin shirin gwamnati na agenda 111 domin sabunta shi a samar masa gadaje 220 ya zama asibitin zamani karkashin wata kwandila ta engineering procurement and construction ita kuwa jaridar ganiyar times wannan labarin ta ruwaito an cin amanar ƙasa a shirye nake in fuskanci shari'a oliver baka Vomawao ya faɗa wa kotu. Jaridar ta ce, Oliver Baka Vomawao, mutumin da ake zarge da cin amanan ƙasa a ya faɗa wa wani kotu a birnin Tema cewar yana cikin ƙoshin lafiya kuma a shirye yake ya fuskanci shari'a. Wannan shine amshinsa yayin da alƙalin da ke zama a kan shari'ar Daniel Mensa ya tambayi lafiyarsa. man da ake zargin dai a makon jiya an kai shi asibiti baya da lafiya inda aka yi jinyansa a nan akara lauyoyinsa a bisa shugabancin mr akoto amfawo sun isa kotun ne domin nemar wa wanda ake zargin beli shi wanda ake zargin shi shine shugaba na 'yan fafatakan nan na fix the country movement ma'aikatan wutar lantarkin kasar ghana sun sa kafa sun shuri ra'ayin faɗaɗa wa'adin aikin managing director kamfanin jaridar da herald ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce ma'aikata na kamfanin wutar lantarkin kasar ghana sun sa kafa sun shuri ra'ayin faɗaɗa wa'adin aikin managing director na kamfanin kwame ajiman bedu suna masu kashedin cewar kamfanin kamfanin za ta rushe a bisa la'akari da cewar yanzu haka sai sun yi fama su samu takardar rubutu na a4 a kamfanin game da abin da ma'aikatar suka ce ne ko da yake manajan din ya kai lokacin hutunsa na shekaru 60 akwai wani kokari da ake na faɗaɗa wa'adin nasa suka ce irin wannan matakai da ake son ɗauka zai iya jefa kamfanin cikin halin ha'ula'i da wannan muka iso ƙarshen shirin jaridun na yau radwanan lamuk jara ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Radwan Allah, da ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya amsa roƙon taimako na ƙasar Ukraine jiya Laraba da wani kunshin taimako na dala miliyan 800 wanda ya hada da makamai da kayan kariya. Amsar da ta gaza a cika bukatar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya nema na hanyar jirage shawagi a sararin samaniyan ƙasar. yayin da kasar ke fuskantar ci gaba da kai hare-hare daga rasha amma kuma biden ya kara zafafa yakin cacar baki tsakaninsa da shugaban rasha vladimir putin lokaci na ƙarshe da dangantakar ƙasashen amurka da pakistan ta yi sanyi shine a farkon shekarun 1990 bayan da sojojin soviet suka fice daga ƙasar afghanistan kuma amurka ba ta buƙatar goyon bayan pakistan da kuma bayanan sirri na yankin biyo bayan janyewa amurka daga afghanistan a shekarar da ta gabata bayan shafa shekaru ashirin ana gubza ga zamin yaƙi da ya tilasta wa ƙasashen yin aiki kafaɗa da kafaɗa washington da islamabad sun sake nuna nesan ta kansa da juna kan manyan batutuwa wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗi jiya laraba cewa takun sakar siyasa a ƙasar libya ka iya haifar da rashin zaman lafiya ga gwamnatoci biyu masu kama da juna a ƙasar. muddin aka ci gaba da takun saka kan halascin zartawa libya za ta iya sake ganin gwamnatoci biyu masu kamanceceniya da juna kamar yadda shugabar harkokin siyasa ta majalisar ɗinkin duniya rosemary kalo ta shaidawa a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya toma da lama sauraro anan kashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. kamar yaushe za a iya shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata adireshin mu na voahouse.com ko ma shafin mu na facebook yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ta na gabatarwa sai salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injinan mu ne mr carol ni sarfi lahashin gubel da na haɗa kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum